الحمد لله منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نشاءك قوة رمضان هجرة تببعا ببافل جكادا النبي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبوء لتبيه دو da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na tunawa da shihin malami malam muhammad babu gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man ainihin wato dinawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon Allah bi da husna wa sifatihil ula Allah ya sa alqur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari sannan abinda aka ambata a ciki na rahama Allah madaukakin sarki ya sada mu da shi na azaba kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da shi don tsarkin sunayensa a kafin mu shiga jiya mun tsaya aya ta 60 za mu tashi aya ta 61 akwai abubuwa kamar haka akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa wanda muka yi kira cewa al'umma su zaɓe shi shi ne ɗan uwa alade shehu guba wanda yake sanata ne ta bauchi ta kudu allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma ya ci zaɓe ɗaya daga cikin waɗanda suka kara zaɓe da shi wanda yake wata jam'iyya bai yadda ba ya tafi gaban kotu yanayin yadda alhaji shehu bai fara takararsa da yadda har ya ci zaɓe kasan akwai gudunmawa daga gurin allah kuma addu'o'in inda muka kira mutane muka ci sun yi tasiri da koyar zama muna kira zuwa ga mutane cewa muna buƙatar da Allah su saka shi ɗan uwa alaji shehu buba ko ko ta aka tafi yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ikon yin nasara sannan kuma Allah ya riko da hannunsa ta hanyar wannan kujerar Allah ya sa ya zama zakaran gwajin dafi ta yadda mutum ne da yake da alaka da addini da kuma ainihin wato masu addini muna buƙatar wannan addu'ar a gurin 'yan uwa musulmai musamman cikin wannan wata na ramadana ga duk wanda ya ji wannan sako ainihin wato namu abu na biyu bayan wannan sai maganar idaya da ake maganin cewa za a yi wato sanso kenan a nan gurin ina ganin watakila wasu 'yan uwa sukan jijita jita tana yawo ana cewa idan lokacin ƙidaya yi in an zo da fom na lissafin da za a yi wai za a sa su kiristoci an haɗe duka guda ɗaya mu kuma musulmi an rarraba an sa tijjaniya adiriya izalar ma ta kaduna da tajos da ahmadiyya da waye sannan an samu musulmi so in an zo za a tambaye ka ina kake idan a rage adadin musulmi to kun san Allah abin da yake wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf azaa'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to sai na kira wani dan uwa wanda yanzu haka ya tafi wato tafsiri wata lokal government mahaddacin alkur'ani ne sannan yana aiki a wannan bangaren sai na tambaye shi Allah menene gaskiyar abin da ya faru shine sai mun bayanin hakikanin abin da wato yake tafiya a wannan janibin ba kamar yadda su mutane suke wato bazawa ba so yana da kyau mutane su yi haƙuri su ɗan ji koda kaɗan daga cikin wato tattaunawar da muka yi da shi babu wannan cases nan babu komi na insha Allah wani labari ne aka zo mana da shi na ce to na san tun da kai kana da alaka da ma'aikatar to maganan da ake yi eh. ina maganan cewa wai an kullawa musulmai ma kirki wai wajen sa religion wai sai aka sa izala rika a islam shi'a ahmadiyya wato abin da ke faruwa eh. irin wannan bayanin gara da za a nemi dan ofis gaskiya a tambaye shi alhamdulillah yau wace yasa aiki ne ba kana aiki da su wani a ji controller ne ba kama aiki a controller ne ke na lokal jannan guda su fito na yi training tun na farko tun wanda aka fara tun 2014 har sai daga yau kai har shi a aka yi trial census abin ake ce ma trial census shirye-shirye ma a gwada kwashiniya ɗin a gani shin yaya za ta yi aiki to haski bai kamata in yi ba amma ni kuma saboda ƙwanƙwanto irin irin wannan maganar na shiga ciki kuma an ɗauke ni kuma na yi aiki kuma cikin yawon ma na halitta amma ina tabbatar masa asara mukumin lagu babu abin da kwashin ko daya wanda ke da alaka da addini ko kungiya babu shi kuma kuma ta ce kai musulmi ne ka ce wani kiristan ne musulmi babu shi na cikin kwashin yadin babu babu wannan balli a cikin wani zana ko tarika ko ko tijjariya ko kariya babu shi a cikin bane ni na yi practical na gani tun daga warko haka yi mun yi filin katsina mun yi daura mun yi kabi mun yi sokoto mun yi ina har muka zo ya wuri aka kai ai practical sai can su ake ce mishi wallahi tallahi akramakum Allah babu shi ni abin da so su hukuman kidaya na musu yi da sun samu waɗanda za su yi magana on their behalf a watsa a yaɗa ma duniya wanda su cike da alaƙa da addini cewa da yadda addini ke galibin mutane sai dai aka yi kurincin abubuwa sai dai an da ya gashi mana ya ba na ce to su ne ka hada su fare da kansu saboda mun kuma mutum zai yi ta magana ko ya ta ba sa shi ba ya ta kalanda amma ba ku shi wallahi matsayin ku na amma wannan maganar ƙarya ne babu ita ba ku ita aka rama kuma lawo ƙarya ne ba ku ita wallahi babu ita ni zai kankanta ba kuma babu ita kuma kwashaniyar na ce maka na bita akwai maso sun yi ɗari in ko kwashin za su yi ɗari sittin da shida ne aka amma suna da reshe babu shi babu shi babu babu wallahi a tun da kai kana cikin sistem din ai kaga dole ka sani dan mu ana ce mana wai an buga kon ma a haka to ba gaskiya bane babu shi kwashaniya ce ake bugawa yanzu haka wayar da kake magana da naira da kake nake tana da wannan app kuma babu wannan tambayar ciki ko shi ba ma maganin wani ko kwata babu shi to idan an zo wajen idan ya za a gane wannan musulmi ne wannan ba musulmi ne ai ga ka'ida ita kidaya ba maganar musulmi ake yi ba kamar misali a cikin kuma musulmi ko kiristan da su kidaya kawai al'umma ce ake su a kidaya ta kasa mutum nawa ne lokal gamin mutum nawa ne tunda ai za a tsara faɗi ne na kasashe ba maganar da su ba shigowa da addini su kawai asali abun asali abin yana da alaka da kasa ne bai da alaka da wai a kirga don a dana da mutane da wanda ba musulmi ba waye ya fi yawa a gasa. in in da alaka da shi social development ne yanzu ina cikin lokal gannan din ba gobe ce nan ni ke karfi san karshe ka ga gaba na wada mata to yanzu lokal gannan din ba gobe cikin jaji da ita da danko sabo inda nake aiki su suka fi girma ya kamata a ce a raba su saboda al'ummar ta ƙara samun faɗi da kuma allocation to duk irin wanda shi ne gaban ba maganin wani addini wani a yi musulmi ne wani kenan misali in yamurin da ke zan rayuwa yanzu a garin eh, shakwata kuma zamfara nan guso idan za a kirga shi a matsayin dan wata jiha za a kirga shi idan yana cebi idan yana cebi za a kidaya shi ne a matsayin dan cabi ba ɗan abin da ba ɗan anan bara ba. Ko ɗan akwai da inda nan yake zaune. Don haka nan zai fara zaura saboda abin da ake ce mishi wani shakku sai an gan ɗan ina ku. Amma ana iya tambayar shi wata jiha yake daga wata jiha yanzu. In yace shi asalin ɗan adamawa ne to shi kenan za a shi asalin ɗan adamawa amma nan za a kira ya ci a matsayin ɗan tsoro eh, cikin shiri. Ba a cikin adamawa ba amma dai asalin jihar shi kan za a yi gudun ta. Ba adamawa. Asalin jihar waje ya fito ga ta amma yanzu a lissafi ga inda yake rayuwa yau wani za ku da ya shi na gane Allah ya to na nemi wannan bayanin ne saboda kar a je a saka mutane cikin rudu asali abin kamar da ya bayani ba shi da alaka da addini wa inna ma yana da alaka da ƙasa ne kuma za ka ga ita gwamnati ya kamata ta ci gaba da ɗaukar mataki abinda dubba na addini ba tukar a addinantar da shi ya koma na addini don abu in addini ya shiga a najeriya su warware shi kuma yana da wahala gaskiya a wannan kenan sannan da akwai hukuma da take aiki wajen wayarwa da mutane kai kafin ai abu da aka kafa kamar yanzu hukumar ta ma daina aiki gaba ɗaya ko mai sunan hukuma ba lowa ko ta daina gaba ɗaya tana yi to ai su ne in za a yi irin wannan a barbaza labari ko ina a wayarwa da mutane sai ba daidai bane su dinga bari a zo a baza rudu rudun da zai kai ga watakila addini ya shiga rigima ta biyu ba ba daidai ba ne su wannan shi ne abu na biyu akan wannan da aka mutane wanda suke yada wancan tunda man tambayi masana abin wanda yana aiki ƙarƙashin abin yanzu ya yi mana cikakken bayani a ji tsoron Allah a daina yaɗa wannan labari ba gaskiya ba ne Allah ya sa mu dace eh? Eh. babu haka ya faɗa to kai ma kayi to kaga wa shahida shahidin min ahli hakila ko kuwa to ka gani Allah ya maka albarka Allah ya saka da alheri to kana zuwa dinga baza mutane ta san addinin mu yana da ka'ida ko kuna kin mutane ba ka kin musu adalci Allah ya ce wala yajrimannakum shan'ana qawmin ala la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa so da ka wannan shine bambanci tsakanin addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba a sai gudunmawa da muka nema wacce za a tallafa ma iyalan gidan gwanilu kuma? yanzu dai haka muna da adadi na mutum takwas tara goma sha ɗaya a sha biyu da suka saka kuɗi wanda ya kai naira dubu ɗari da hamsin da takwas sannan kuma a kuɗi naira dubu goma kamar da na faɗa jiya wace 'yar uwa ta aiko ta hannu na ban riga na tura musu ba zai zama naira dubu ɗari da sittin da bakwai kenan abinda muka samu a matsayin gudunmawa sannan za mu ci gaba da faɗa yau ɗinnan nan cewa lallai muna buƙatar gudunmawa Allah kuma ya sa mutane su taimaka yadda ya kamata a akawun ɗin da za a aiko da gudunmawa a ɗaya sufuli ɗaya bakwai shida sufuli ɗaya bakwai uku sufuli ma'ana 1017 a 60 17 sai kuma 30 Allah kuma ya ba da ikon mutane su taimaka sai wata nukta wacce take muhimmiya ɗaya daga cikin malamai ya faɗi wata magana wacce maganar naga tana ta da ƙura a duniyar social media da kun san ba a daɗe da gama siyasa ba ta hanyar zaɓe to wani yana da matsala da wani ko wasu yanzu sai su tunzuba gwamnati a kanka sai ce to gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki a kanka to don saka maganan kuma zan ba da amsa sannan kuma su kansu masu karantarwa zan ba su shawara a idan kana magana yanzu kamar yadda na faɗa na ce a social media tamanin cikin ɗari na wanda ke bibiyar social media ba su da alaƙa da karatu da eh, balma wasu fai bayyana social media nan ne fa suke kan sauraron wani abu na addini bayyana social media nan ne ma suke kokarin su koyi wani abu na addini so dole sai kana la'akari da cewa al'umman nan jahilai sun fi yawa a cikin ta sama da masu karatu dole malamai sai sun kiyaye wannan so akwai kalmar da yake asalin ta ko daidai ne da kauce ma amfani da irin wa'annan alfasun zai fi sama da mai wa'azi a ce an ji shi yana amfani da irin waɗannan alfatsun don bai kamata ba kullum ka ba makiyinka dama wajen amfani da kalmomi guda biyu ɗaya ta ɗauki ma'ana mai kyau ɗaya mara kyau ya dawo ya amfani da ɗayan a kanka idan har Habbai za su zo suna imalin kalmar ra'ina tare da cewa asalin kalmar tana da kyau amma lokacin da ya zamanto tana iya ɗaukar fusta mai kyau da mara kyau Allah ya hana su ya ce kada su wannan su ne mafi alherin al'umma bayan annabin wannan al'umma to dole duk wani mai karantarwa ya sani cewa in ya zo zai amfani da kalma in za ta ɗauki ma'ana guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ya dinga kauce ma yi amfani da kalmar da ba yadda za a iya juya ta dole a batta mai kyau yake nufi wannan shine Allah ya sa mu dace bari in kunna maganar mutane su ji ta cikakkiyar ta sannan sai in biyo da amsa bayan wannan magana wanda malam idris aziz shi wannan magana din wani mu ji da aflahal mu'minun ku mai taimakonsa ne cikin alaƙin dukiyoyinku wa ta su mojin na ku riƙin ya igiyan Allah ku riƙe Allah eh? duk wanda yake son ya riku mai taimakonsa ne fitar da shi daga duk wani fitina ko musiba to riƙe Allah domin ne kuwa maulaku da ba Allah shine majidinkin ku shine waliyin ku an gane kai fa ni'mal maula ma dalla da wannan majidinki mu kan ma dalla da shi kuma wani iman na sirri ma dalla da wannan mai taimako shine Allah ba mu san taimakon yasi ba mu san taimakon tijani ba mu san taimakon abdulkadir

da kun ji abin da ya faɗa sai ce ba ma son taimakon in ya shigo ba ma son taimakon tijjani ba sa son taimakon shehu abdulkadir jilani ba sa son na shehu usman sai malam idris ya ce na manzan allah ma ba masu an fahimta to ba iya nan maganar take ba to a irin wannan mawukifin yayin da al'umma take cikin irin wannan yanayin yana buƙatar sanda zai ba da misali ya zama nuto ɗin magana ta shafi ma'aiki ka san mai za ka faɗa a kai ko ba gaskiya ba to ba nan iya magana ta tsaya ba bari mu ji وإذا

mahallin da yake magana mahalli ne na neman taimako cikin abin da ba wanda yake da ikon yi cewa shi yasa sai ya kawo hadisin wa idza sa'alta in zaka ne tambaya ka tambayi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon wa har ya kawo na abudu wa iyyaka nasta'in wanda iyaka maf'ulun bihi muqaddam ne a wajen malaman balaga kuma sun ce taqdimu ma haqquhu ta'khiri fi dil hasab dan ya nuna a wannan gurin haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai so saka da cewa ko manzon Allah ba ma neman taimakon shi sannan sai ya tafi gaba ya bayani irin wannan al'ummar da take da zunzurutun jahilai sannan ga kuma wasu sun riga sun sa mana riga ta cewa mu makiya manzon Allah ne to dole in za ka yi magana sai ka kiyaye me za ka dinga faɗa tunda yanzu kaga su da suka tashi iya abin da suka datse kawai sun ce ya ce ba sa son taimakon manzan Allah kaga dukkan wanda ya ga wani musulmi yana cewa bai san taimakon manzan Allah kaga dole dora hannu a inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la haula wala quwwata illa billah amma bari mu ji karishin wanda ya ce manzan Allah ya zo mana da addini Allah ya saka masa da alheri ta yadda wanda ya ɗauki kuɗi kawai ya ba ka ai ya taimaka maka ku? to ballantana wanda ya zo da addini da alherin da babu kamar sa a duniya da hanyar da ɗan adam zai zauna lafiya ai babu alheri da taimako da gudunmawa sama da wannan amma shin ana neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a lokacin da yake da rai ko kuwa har yanzu da annabi ya koma zuwa ga Allah ana neman taimakon shi cikin abin da ba wanda ke yi sai Allah kaga al'amarin Allah na Allah ne ga Allah kaɗai ake bari shi ina fata an fahimta babban dama alhaddul fasil tsakanin mu da waɗannan mutanen shine akwai haƙƙin Allah na Allah ne su kuma babban matsalar su za ku ji ba wai fa maganar annabi ake yi ba fa akwai wasu mutanen da suke da matsayin da ba wai mutanen ba ma hotunan su kaɗai ya kai in ka kai musiba ka nemi taimako da hotunan za su cire ka daga cikin bala'i ba wai mutanen ba fa a'a hoton su kawai sun kai matsayin da in kana cikin bala'i in ka nemi agari za su cire ka daga daga bala'i amma bari mu ji ƙarashin abin da ke

cikin duk abin da babu wanda yake iya yi sai Allah to kar a nemi taimakon kowa a nemi taimakon Allah to wannan ita yanzu jihar Zamfara ba tana cikin bala'i ba wa zai iya yayi bala'i annaba na iya yayi wa Zamfara bala'in da take ciki ko Allah ne zai iya don mutanen Zamfara yanzu bala'in da jihar Zamfara take ciki suka koma kiran sunan manzon Allah ya zo ya yayi musu bala'in da suke ciki to sun nemi abu a wajen wanda ba zai iya yi ba ko zai iya yi in kuma kana ganin zai iya to koma kai ta kiran sunan shi ya ce ya zo Allah maɗaukacin sarki cewa yi a gurare da yawa cikin alkur'ani da ya zo annabi isa cewa wa laƙar kafarar labina ƙalu inna allaha huwa na masihu gunu mari sai ci kulfa manyan lukumin shi an in arada an yi hulikal masiha gunu maryama wa umma huwa man fil ardi jami'a shi kan shi annabi isa in allah ya nufin ɗaukan mataki a kansa da mamarsa kai da duk wanda ke doron ƙasa Allah ce waye ya mallaki wani abu da zai hana na abin da zan yi shi yasa yace walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ke da ikon wannan so wannan shine kawai shawar da nake bayarwa malamai masu karantarwa su la'akari da al'umma mafi yawancin wanda suke bibiyar social media su ne 80 cikin 100 ba su da alaka da ilimi to ku daina ba da kafar da wasu za su ruɗa mutane ta hanyar maganganun da suke su ƙara bazama mutane daji su kore su daga ainihin wato karanta waku in har kamar yadda na faɗa matsayin sahabbai Allah na iya hana su amfani da kalma guda biyu ɗaya dukkan masu kyau ne amma ɗaya ana iya ɗaukar ta ba da ma'ana mara kyau Allah ya ce ya iya allazina amanu la ta ƙulu ra'ina wa ƙulun zurna to dole mai karantarwa ya yi takaɗanɗan wayannan mutanen lokacin da na ɗauka ina karantarwa zuwa yanzu da rigimar da muke da kowace ƙungiya ba wanda ban taɓa ba wallahi inda a ce ina sakin bakina ina irin wayannan maganganun da yanzu ta ga an daddatso nan an nan an hada an ce ya ce kaza ku bar ku saurara ku ji la ilaha illallah to tunda na san akwai matsiyatan da suke bibiya ta jiran kawai suke in yi tintibe su zo su yi hada hade har yanzu na ki ba su wannan damar kuma ba zan ba su ba insha Allah to yanzu kun ji wannan to bari mu ba ku misali daga cikin misalai guda biyu akan irin wannan bari ku ji fadar bege sannan daga ƙarshe zan ba shi bala kaura shawara shi ne gwamna na bauchi eh kuma shi ya ci zaɓe ku kada ya ga cewa yana da saɓani na siyasa da malam idris aji. don yanzu sun fara kiraye-kiraye tun da ya ci ba a neman taimakon annabi to a rufe masallacinsa kawai la ilaha illallah a hana shi karantarwa a hana shi kara. amma bari mu saka ku ji waɗannan maganganun da yayi kaɗan daga ciki ba duka ba sai ku ji wanne ne hatsari kuma sun fito suna magana a kan irin waɗannan maganganun bari ku ji maganar da yake faɗa a nan gurin kun ji duk gwagwarmaya da bala'i da wahalar da ya sha a duniya akan waye sha ya kenan to bari ku ji abin da yake sai ya zama yi ne zo na kawai na wani yau ba kan wannan ya ba kai ma eh ya kan mutu a kan ba da mun ga mun koyi mun fara da yake mun ma cikin annabawa ne ma ma cikin annabawa ne ثم هذا الشيء ما أكل إذا ما أكل شيء يكون أمسك كل هذا ما مرض في الجنة شيء يزيد عليه ولما يكون الجنة في مدن وشيء يزيد عنه كل ما أكل بس الشيء يكون ذيك وما كان شيء ما هذا حجر شيء مهم هذا حسي أهشنا وإن خلق هذا يوم من يوم من أخي أنه أحسك على متحكي معنا ونجي واقع أكل ya samu matsala a karan farko a karo na biyu da yana da bukata gaban hoton shehu ibrahim ya zo ya faɗi ya ce yana roƙon shi ibrahim ya sa haske a harshen shi ba fa allah ku wata ala? amma wannan mutumin da ya mutu yanzu tare da irin waɗannan alfatsun da ya yi cewa ma suke an gan shi aljanna wadda aka rigima ce da take babba in ba karatu kake yi ba ba za ka sani ba ana zo da littafin shi ibrahim ya firiya da wannan aƙidar da suka yi ta musawa cewa ƙarya ne ƙarya ne ba ra kafin in zo tafsiri nan na yi program a kanta gurare daban-daban na kawo cewa ƙarya suke yi ba yanzu ina faɗa kuma na san zai shiga social media ku ni babu wanda ya isa ya gaba da gaba da ni da ke wai wannan aƙidar ta maganan kowa Allah ne ba shi Ibrahim bane ya karantar da ita babu wanda na kawo cewa ya fi guri goma sha biyar cikin filiya da tafsir wanda ya tabbatar da aƙidar kuwa Allah ne kuma ga tafsirin a hannunmu da suka ga ba za su iya raddi ba abin da kawai suka yi baran cewa suka kai shuru ba sai an yi magana ba kuma wanda ya magana wadaka magana ce babba in baka santa ba baka santa ba kawai shikenan kawai in baka da alaka da karatu baka da alaka da ita shikenan kawai saboda haka sai aka zo yanzu ana nan ainihin wato a al'amura wannan kunji na ɗaya kenan amma kaga ba sa magana akan wannan kwakar. shi za zaka ga suna lulluɓe hotunan a gidaje da motoci da mashina saboda ƙarin cewa hoton yana janyo amfani yana tunkuɗewa yana tunkuɗe cuta to wanda yake da wannan aqidar ai kaga yana buƙatar a masa sabis da garan bawul da hamma da gyaran kafin wannan ka gani to wannan na ɗaya kenan kaɗan daga ciki kenan wannan inda za a ce wataƙila yanzu kwanan nan ban wannan na ga wani aina faɗa muku nan na ga guntu sannan na ga karatun cikakki yana maganin cewa ana ganin Allah da na fara bibiyar tafsirinsa da na fara bibiyar tafsirinsa abinda yake cewa da ya zo fassara wajen hula cewa duk inda ka kalla gabas ko yamma ko kudu ko arewa a anan zatin Allah yake yana nan muna da shi ka matsala ce da take in baka santa ba baka santa ba kai nan jiya mun zo mun fada karkashin nan wallahu alam bima kanu yaktubu nace sanin abin da ke cikin kirji sifa ce ta Allah amma kun san mutanen na akwai masu maganar cewa shi Ibrahim ya san abin da ke cikin kirazan mutane in ya sani Allah ya sani mai bambanci shi da Allah ba magana nake baka ta labari ba magana ce ina da hotunan su na bidiyo mai sauti suna ikirarin wannan akida cewa ya san abin da ke cikin kirazan mutane amma duk wannan ba sa ganin shi a matsayin ya kamata wanda ya je kaza din nan shi ma a dauki mataki a kansa a'a in dai wani ne ya faɗa in dai kuma ya faɗi darajar wani shi kenan wannan ba matsala bane to bari mu ji wannan kenan na ɗaya kenan bari mu ji kuma wannan a cikin wannan yake faɗa cewa sai da ya shekara ɗaya saboda baitukan da ya rubuta annabi ya shiga kalwa in ya shiga kalwa shekara ɗaya ku tambaya yana zuwa sallar jim'i yana zuwa sallar jimma to a ciki ne yake cewa ya yi mafarki amma ya ce a ru'uye suna tare da shehu ibrahim eh a ru'uya suna tare da shehu ibrahim a cikin baitukan da iwa manzan Allah har yana cewa ya rasulullahi kai ne masanin Allah tun Allah ba shi da suna Allah a ciki ka duk wannan abu shi kenan amma ya ce a ruye ne to ba masani ba a ruye din da suka haɗu da shi ibrahim din har ya ce annabi shi ne masanin Allah tun Allah ba shi da suna Allah ba masani ba to wannan kenan to bari mu dawo su ba bari ku ji wannan maganar ta cewa an raba da annabi billahi la ilaha illahu ba wai maganar annabi ce ta dame su ba ita ba ce kawai suna rabawa ne da annabi dan biyan bukatar kasuwarsu. amma bari ku ji nan gurin maganar da shi fara da bige yake faɗa wato ita mai tun da yanzu ka nan zan amsa maka wancan tambayar da ka yi a baya na sai ka yi da wata su ba shi ne wato kayan mun aiki da ke da ke ne ita da a tura ce wata ko ina tafi a mota yawanci ita ce na karwa a wakina kuma tura ce ta ke girgiza duk musulmi da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tura ce wata na fahara ma'aikatan da ka gama ya ce tun da za ka yi kila wajen ko a ina za ka yi ta yi wanji waƙar shi da ya labbai sa rasulun laiwai annabi ne ya ce duk inda za ka yi waƙar annabi yana gurin za a fara karanta ƙur'ani annabi ya zo ha amma ga wata ƙasina da fara rubege wai ma'aiki ne ice duk inda kake inda ana waƙar annabi yana gurin eh a daidai lokacin da Allah ya ce wa annabi wa ma'allamna shi'ra ba mu sanar da annabi waƙa ba waƙa ba ta ma dace da matsayin manzan Allah in huwa illa me to zikirin da Allah ya ce shi ne dace da annabi an karanta ƙur'ani annabi bai zo ba amma ga wata waƙa da an fara sa ta sai manzan Allah ya zo gudu eh da haka wannan shi ne bari mu ci gaba da ji mu ji mu yake wannan haka ya tabbata Mm. kuma ba na yin ta a ko a ina ina jin zuwan manzan Allah don da sun shige ka jin zuwan manzan Allah wurin dai akwai alamu da nake ji a wurin lalle manzan Allah yana jama'a to ita abin da ya sa ne ta haka kun ji waka ce ta bakin kala rawu ya ce Allah ya tsine wanda yawan annaba gariya kala rawu ne ya faɗa ba ni na faɗa ba kuma ƙur'ani ya ce ƙutilal karrasuna ko kuwa to kun ji wannan watsar matsayin talabbasa rasulullahi daga ko cikin ramadan din nan za a zo a yi tafsirin ƙur'ani a watsi annabi bai zo ba amma da ka koma gefe ta salabbaka rasulullahi za ka ji ma'aikin allah yana zo to sai ka je kai kiyasi ka gani annabi ne zai zo in ana waka ko shi aljini ne sai ka je kai lissafi ce ka gani rawar haka ka ku ɗauka cewa wai kasuwa ce ta annabi wata bukata ce kawai sannan ai su sun san mun san ai sun sani ai wadaka akwai dai wanda ake iya gittawa amma ba mu ba gaskiya su sun san mun san sai wadaka ba magana ba ce ta a maganar abin da ya shafi wai ka dauka cewa wai ai suna wannan kariyar ne saboda sun damu da janibin ma'aiki maganganun da muka tara yanzu na rashin tarbiyya da rashin ladabi wanda suke faɗa a janibin manzan Allah da mutanenmu ne wani ya kwatanta irin wannan kalmar da duk sai sun yi hukunci a kama mutum ne zai zo ya ce idan ga shehinka ga annabinka ga annabi idan annabi ya kira shehi ya kai ra in ka karɓa kiran shehi in ka karɓa kiran annabi ka ki an sa kiran shehi daga ranar an cire ka daga cikin halara sai ce maka saboda ai shehin kake gaban ka ba annabin ba haka ba za ka ji mutum ya faɗa ba eh amma su duk a gurinsu wannan mun wani ya saki wannan magana duk daidai ne yana da damin ya saki ta babu kowane irin ainihin wato mushkila Allah ya samu mu dace wannan na dan bada ainihin wato misali ne shawara ne da kai bangaren masu karantarwa in za su karantar su la'akari in karatun su na hakan social media al'ummar mu ba kowa take da alaka da karatu ba to mutanen da ba su da alaka da ilimi suna da haƙƙi mu dinga zaben kalmomi masu kyau Allah da yace wa qulu lin nasi husnan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzabu bainahum to dole mu dinga zabar kalmomin da za mu dinga faɗa wajen wa da mutane ainihin wato sako kamar yanzu same ka ne a kofar gida in ma sallama sai in ce maka wani bayan ka amsa da Allah ubanka na nan da Allah da uban kananan da mahaifin kananan duk ba ɗaya ne mai bambancin su amma uban ba shi ba ne mahaifin mahaifin ba shi ba ne uban amma a uslubi na zance don girman Allah wacce kalma ya kamata amfani da ita mahaifi ruwan da na samu a ƙofar gida na mai sallama bayan an sanar ce da Allah wani uban kana na ciki zai ji abin ya masa wani gingirin jim to ko dai wani da cin mutunci ya zo ne tare da cewa duka kalmomin ma'ana ɗaya suke ba ba amma wannan ya dace amfani da ita wannan bai kamata amfani da ita ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa an gane abin da nake nufi wannan shine mu je wata ra kasiran minhu eh gwamnati wa kira na zuwa ga shi bala tsaura gwamnan bauchi a yanzu matsala ta karatu kada ya bari matsala ta karatu kada ya bari wasu su amfani da biyan bukatarsu su shiga rigarsa ta ainihin wato siyasa don biyan bukatarsu in matsala ta karatu ya batta ta masu karatu ce in har akwai wani abu da gwamnati za ta yi to ba amfani da matakin ƙarfi za ta yi ba shirin shi ɗaya ɓangaren za a yi da aka ce ka ce ka za a tattauna da kai me kake nufi kuma ba dalilanka ka kare kamar yadda abu jabar ba ɗauki mataki a kai shi ba sai da aka kira aka zauna da malamai ko to haka ya kamata a yi in bai da hujja to sai a kitse shi ko kuwa in an kitse shi ya kasa kawo hujja ne to sai a hukunta shi irin hukuncin da aka yi mawa abu jabar haka ya kamata a yi kuma wallahi da hukumomin tintini sun ɗauki matakin duk wani matsayaci da ya zo da wata aƙila da ta saba a tsitsiye shi sai ya kawo hujja an babu hujja ya bari na kowa inda kafin yanzu su buɗe baki su magana sai sun shirya amma na daga cikin illar demokuraɗiyya an ce kowa yana da yancin ya addinin da ya ga dama saboda yanzu wannan rediyon in wani ce ita ce Allah ita zai bautawa to haƙƙi ne kuma a dokar ƙasa a kare rediyon nan kar a taɓa ta haka haka ƙa'idar take haka dokar take sai ya shiga cikin hurumin wani to lokacin ne ake da magana da haka ni wannan shine shawarar da nake barwa zuwa ga shi zababban gwamnan Bauchi Allah kuma ya sa sakon ya kai mi Allah kuma ya sa ya ji amma lokacin da ya shiga rigar siyasa da dan ya biya ma wasu bukata kuma bukatar ta addini ne wallahi ya tabbatar da shi kuma cewa hanyar karewa kenan ko yanzu ko nesa amma wani abu ne hana shi da malam inda su yi rikicinsu da shi a gefe su yi wanda bai da alaka da addini abin da yake ba na addini ba kada ya mayar da shi nawa na addini wannan shi ne Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma an ji abin da muka faɗa mu je wa tara kafiran minhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسوى كثيرا منهم يتابعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون Allah ta'ala ya ce wa tara kasiran minhum zaka ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ismi suna gaugawa cikin kutsawa zunubi wal udwani da zalunci wa aklihim as-suhud da cin haram Allah ya ce la bi'sa ma kanu da tirda abinda suke aikatawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala alwawu dinnan wa wusti inafin ne sabon zance da Allah ya fara yi حرف النيم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ترى فعل ماد فعل مضارع ني مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف لأن الألف يتقدر تحريفها وقائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت كثيرا شين مفعول به منصوب ذاك ننقل sun ce idan tara da ma'anar ru'uya ce basariya to tana da buƙatar maf'ulin bihi guda biyu in ko da ma'anar wato ru'uya ce kalbiya to shine da aka sai zaman aljaruwal minhum الجار والمجرور jumla fi في nasibin نسب na نكثيرا يسارعون في الاسم fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu sannan fi'ilin sara'a yusari'u musara'atan wa sira'an shine masdarin sa fil ismi al-jar wal majrur al-wawu harfu atfin ne al-udwan ma'tufun ne akan abin da ya gabata a baya jumla ta tara la mahalla laha ita ce isti'nafiya sannan jumla ta yusari'una fi mahalli nasbin hal min kasiran Inda Allah ya ce fi mahalli nasbu kasiran shine maf'ulun bihi jumlar da ta biyo baya ko kuma ya zamanto na atisani ne da ainihin wato a kasiran din da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato fada da haka malamai suka ce ar-ru'ya a nan gurin akan cewa wa tara basariya ai anna halahum fi zalika halinsu a cikin wannan bi haythu la yakhfa ala ahadin ta yadda bai boyuwa ga kowa wal khitabu li kulli man yasma'u zance ga duk wanda yake jin su ibnu ashir cikin at-tahrir wa tanwir yace wal ismu shine al mafasid min qawlin wa amalin wa bihi huna al kadhib ana nufin ƙarya kama dalla alayhi qawluhu an qawlihim al isma wal udwan wal udwan yace az-zulm wal murad bihi al alal wa al muslimin ƙetare wuce gona da iri da ta'addanci da ɓanna ga musulmi in inda suka samu dama da aka wata raka siran za ka ga da yawa daga cikin mutanen nan da Allah ke magana a cikin su za ka ga waɗanda yi sari una fil ismi suna gaugawa wajen yin ƙarya wani udwan da wuce gona da iri da ta'addanci kan musulmi sannan kuma da kuma cin haram ɗin da ko shubuha babu shine wa lihi masu suhu. da haka nan gurin wa aka as-suhur ne akan abin da ya gabata a baya as-suhuta anan wajen maf'ulun bihi ne mansubun saboda akal mazdar ne ya amalu amala fi'ilihi malamai sun faɗa cewa kalman misali, una fil ismi wal udwa muna sanin cewa ita kalman musara'a shine gaugawa cikin abu sai dai mafi yawanci kalmar musara'a akan yi am isti'imalin ta wajen aikin alkhairi kamar yadda ya lissafu annabawa cikin suratul anbiya yace innahum kanu misari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba suna gaggawa cikin aikin alkhairi kishiyar wannan gaggawa a cikin abu shine yin jinkiri haka ake fadar wannan kuma a cikin sharri mafi yawanci sai amfani da kalman a faɗi ba ka kana iya ganin sara'a ya to gaggawa ne gudun aikin alkhairi sannan kana iya ganin sara'a ya zamanto jinkiri ne a wajen abin da ya shafi aikin sharri Wa an kalman musara'a a wannan ayin ne saboda fa'ida cewa wahiyar inna ma وهي أنهم كانوا يقدمون على هذه المنكرات كما يد كيف تند أن تيمك هيا على الصلاة هيا على الفلا ذاك يتوقع وكذا تبوتا كذلك ألو لا كتو مسلسي لصوله كما يد ذاك جي أن تيقى وانا أبو كاتفي كما يد ذاك جي to yadda kaga kana gaugawa ka tafi gurin aikin alheri to su ma haka suke gaugawa wajen aikin shari'a shi yasa Allah yake wa tara kasiran minhum yusariquna fil ismi wal udwan wa akrihim as-suh ma'ana yadda kai ka dauki alherin idan kai kamar lada kake da shi a gurin Allah da su ma haka suke ganin kamar sharri ma in an yi Allah zai shi yasa yadda za ka yi sauri wajen aikin alherin da su ma haka suke sauri gurin aikin ainihin wato sharri wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda yana daga cikin as-suhud da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa akalihimus suhu suhutu shine duk abin da yayi muni na ai ta hanyar neman kuɗi daga wannan ne sai ya zaman to rashawa ya shiga ciki da cin hanci da makamantan irin wannan da haka malami sun yi magana cewa akalihimus musuhu shine ar-rashwatu fil hukm cin hanci kaga mu yanzu illa man rahima rabbu hmm. eh inda ba hancin ba haɗin adam cin ma ake gaba ɗaya kuwa na biyu rashawa a cikin addini don akwai rashawa ta masu mulki to shi ma kansa addinin akwai corruption eh? akwai malamin da na san an gina masallaci za a yi intabiyu yana so a ɗauki ɗansa sai ya ba waɗanda za su yi intabiyun kuɗi wayanda suka zo jarrabawa sai suka kayar da raguwar mutane sai suka ce dan wancan malamin ne yake yanzu rashawa ta shiga cikin addini ko bata shiga ta shiga ana yin wannan sai sa wani lokaci da gangan za a zuwa kirkiro formalities a ce za a ɗauki abu kaza amma sai an zo an interview eh ko wani masallaci da aka ce za a ba ni limanci amma za a intari na ce ta ayin kun tabbatar da cancanta ta bai cancanta ba ta fuska karatu ba na bukata ne shi nan saboda wani lokaci da gangan wanda za a zaunar da shi a ce ya maka jaraba shi ya san ƙarya yake da iya gogayya da kai a gidan karatu watakila ko saboda wani kwali da yake dauke da shi eh ta sai amfani da wannan sai a zo a ce sai a ce ai kada wani kaga ko ba komai ka ji labari an ce aiwa ne ya zauna jaraba bai ci ba to za ka yi ta mamaki ce ya aka yi bai ci ba kuma ƙarya ne shi wanda ya mai jaraba ya san ƙarya yake in ba don takarda zai ce zai mai jaraba ta gidan karatu ana yin haka wannan ya shiga ciki saboda tun da karatu ya koma kwali sai al'amura suka lalace Da karatu shine mutum ya koyi karatu a gaban malamai karatun da babu wayo babu dabara in ka iya ka iya to in baka iya ba baka iya ba to shikenan sai karatu ya koma walai shikenan wa kam qadara aina unasan min dakatirina ne sannan na uku shine riba a tara kasiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa akalihim as duk duniya kuma ba wanda ya kai yahudi cin riba Allah shi yasa wani gurin yace wa akadhihimur riba wa qad nuhu anhu da karbar riba da suke kuma an hana su an ce kada su to da karfin bala'i mu ma sun sun kakaba mana kowa su ya zama mace riba abinda suka yi mana kenan yanzu abinda suka yi mana kenan da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan yace ga cin riba da suke to duka wa'annan guda uku sun tabbata ana yi shi dama maganin cin hanci haddis wala haraj wanda yana daga cikin abin da ya taimaka gurin lalacewar ƙasar nan corruption kokwa kokwa sau da duk wanda baka yi tsammanin yana ɗan gurgura ba shi ma yana gurgura eh? in kada an ce an kama wani da wani abu to tashi ce ta fito ta ragowar dabara suka iya yi ne ba ta fito ba ne eh amma ana gurgura kuma ga annabi ya ce la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya tsine mu wanda ya bayar da wanda ya karba eh to gashi nan al'amara to shi yasa daga cikin hanyar da za a yi a zauna lafiya idan alƙali ne a kotu ko ɗan sanda in ana so a samu abin nan ya zama yana da cikakken tsaron da duk lokacin da gaskiya ta zo duk wanda ya hukunta babu abin da zai duba amma sau nawa a najeriya alkali yi hukunci ga wani mara gaskiya da rashin gaskiyarsa ta tabbata bayan ya koma gida aka bi shi aka kashe shi yana faruwa ko bai faruwa sau nawa ɗan jami'in tsaro sawa'un ko a soja ko a 'yan sanda ko a ina ne wani zai tsaya wa gaskiya cewa sai an yi kada sai ya koma gida sai a bi shi a biya kashe shi ya sha faruwa ko mai sha faruwa yanzu ina maganin gudajen jaka ne eh ya sha ruwa nan muka zo muka yi ta haƙilo lokacin da mu kaɗai muka yi ta ƙalaji cewa mutumin nan fa maganin nan da yake faɗa a duba ta ku duba ku gani da suka tashi mai tsiya hatta kujerar shi ma sai da suka kayar da shi eh ta yanzu don Allah gobe wani ya samu wata kwana da zai gurguru wani abu Bayan zai tsaye yana rigima saboda ku eh bayan mutum ga bala'i yana kallo har sai da ya zo kamar zai zari yana faɗan alat yana cewa kuɗi na sauka dididim dididim eh amma haka haka kale shi wanda muka yi ta magana a ƙasan nan cewa a duba abin da bawan Allah nan yake faɗa in tsararru ne aka zo aka kawo maganin cashless policy ko to tun da 'yan najeriya suka ba zama aka tafi neman cash shi ke nan wallah kowa sai manta da maganan ka zauri har aka zo zaɓe aka kada shi a kujerar da yake ba mai maganan ka zauri to yanzu gobe in ya samu ya sake samun wata kwana irin kudin da yake faɗi cewa an nemi a bashi ya ƙi karɓa lala gobe in ya sake samun wannan dama ba ganin akwai kari oba kuwa eh ko kuwa yanzu shekara nawa zai yanzu yana ƙasa zai kan kujera so duk wannan shi yasa lokacin muka ce a tashi idan an samu wani yana kokarin ya kwatanta gaskiya a goyi bayan shi shi ne sa mutum ya gane cewa yana da ɗan uwa ta da gobe an karfafe shi sannan wani ma in ya ga wani abu na gaskiya an karfafe shi amma mutum yana kallo cewa a iya fahimtar su abin da ya ɗauko gaskiya ne mutane sun bari an kai shi ƙasa to wallahi an karya mai guwa kuma an karya ma wani guwa gobe kuma shi ne abin da ya faru tun da yan najeriya suka ba zama aka tafi neman kashi shi ke nan ya zama ba ta shi ake ba sannan kuma daga ƙarshe yanzu abin da aka yi na maganin kash ɗin bai tafi a haba, a mansura ba eh waye ya ji jiki talaka ne kawai shi ke nan wani hisabin sai a lahira ai to wannan yana daga ciki cin rashawa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye abubuwan da suke faruwa a ƙasar in ka ji wasu al'amuran kanka ba zai taba iya ɗauka ba dangane da wasu matsaloli da suke ainihin wato tafiya Allah sai ya ce labisa makanu ya amalu wannan tir da abin da suke aikatawa mabiyan aka kawo lamul qasmi rantsuwa bi isa fi'ilun madin li zammi ma al-ism kanu kana fi'ilun madin naqis da sunanta jumla ta ya amaluna ita ce fi mahallin nasbin kabaru kana da jumla gabaki ɗaya ta kanu ya amaluna ita ce silatul mawsul na ainihin wato ma na bisa da ainihin wato da haka wannan bisa tunda da insha'i ainihin wato zammi ne yana da ainihin wato kabar da ake kaddara masa ko kabarun ne da mubtada'in mahzufun taqdiruhu wanda aka kebance su da wannan aikin nazari kutur da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne sau da haka za ka ga duk ƙasashen da ke yankin afirka nan koda suna karɓar cin hanci da rashawa za ka ga ba sa yadda yi tasiri wajen lalacewar ƙasarsu aiwa ma kome lokacin ga irga nijar jirna ko ka shiga ko da a ce suna yi za ka ga ba yadda ya yi tasirin da zai kawo cikas da cigaban ƙasar ba yanzu akwai wani da ya zo maka zauna da shi kan abin da yake tafiya a kan harkar manya-manyan motoci wajen shigowa kwaya da safararta ya ce min wallahi ba yadda za a yi jami'an tsoro su iya sanin mai ke tafiya a ciki ya ce amma nan nijar yanzu an ɗibi ƙarfi samari majiya ƙarfi madaka ƙato saboda kada a shigan musu ƙasarsu da abin da ba daidai ba duk wata mota da ta tashi daga najeriya za ta tsalla tsakanin tana zuwa akwai inda za su saka ta a na'ura in ba su gamsu da abin da ke cikinta ba idan tirela shinkafa ba ka zo da shi dillali sai sun sauke ta ɗaya bayan ɗaya ba in ta kama sai sun farke buhun ɗaya bayan ɗaya su juye ba dai matsalar ka ban an farke a mai maka da kayan ka yadda yake to kakka damu akwai ƙarfi majiya ƙarfi da aka ɗauka aiki sai nan a biya su albashi amma su bari a zo a shigan musu da abu ƙasa suna da tuhuma wala ba sa yadda amma munan corruption ya sa sai a shigo da makami ta irin wannan hanya ana shigowa ko ba shigowa sai a shigo mana da ƙwaya ta irin wannan hanyar yanzu ku duba ƙwayar da ake shigowa da ita musamman arewacin najeriya ka san cewa da gangan ake yi don a lalata mutane a wargaza rayuwarsu kuma cin hanci yana cikin abin da ya yi tasiri wajen lalata irin waɗannan ainihin wato al'amara a cikin ƙasa da haka Allah ya ba mu shugabanni na kirki mu kuma mu ƙoƙari mu zamanto muna ƙoƙarin fatantawa a kan waɗannan ainihin wato al'amara ɗin Allah ya kai mu gobe nan za mu tsaya a yi haƙuri wa bihazal ƙadiri kifaya da ka rubutu ne nan. Eh. Eh. a wayanda ba su iya sawa a kan su kawo kashi mana wanda suke zuwa da kuɗi ya hal jama'a ake magana wanda su watakila wani yana ganin 200 ce 500 ya je saka a kawo bata lokaci ne ko to gashi nan mun ta malam Anas a bashi in a masallaci ne wannan ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh